Taron wanda ya samu halartar 'yan siyasa da dama da suka hada da tsoffin gwamnoni da ministoci har ma da tsoffin 'yan siyasa irin su Tanko ya kasai na nuna lokacin sabon canji yayi daga wanda jam'iyyun adawa suka yi nasarar yi a shekara ta goma sha biyar bayan gwagwarmayar shekaru goma sha biyu? Injiniya Buba Galadima da ke kan gaba taron ya tabbatar da a ƙarshe suka iya neman rajista su zama jam'iyya ko narkewa cikin wata jam'iyyar. Sai mun dora shi a doron jam'iyyar siyasa domin ba ka iya neman mulki a ƙasar nan sai ta bisa hanyar demokradiyya kenan na siyasa. Amma ita wannan sunan ba ƙungiyar siyasa ba ce. Nan gaba dai za ku ɗau matakin ko ku nemi hukumar zaɓe ce wannan tafiyar rajista ko ko wata jita-jita da nake ji ya za ku zaɓi wata daga cikin jam'iyyun adawa ku shige cikinta ku karfafa ta da wannan tafiyar. To idan babu wata siyasa mai tausaya wa al'umma da talakawan Najeriya muna iya ɗaukan kowace siyasa mu karkaɗa ta mu shige ta mu kuma cimma gaci na neman mulki kuma Allah cikin ikonsa yana iya bamu. Tuni wannan matakin ya zaburar da wata kungiya mai da'awar sulhu ta APC a Kano, karkashin Alhaji Yusuf Ado Kibiya, da ke shirin sulhun ta bangaren gwamna Ganduje da sanata shekarau, da zumar dakatar da tasirin sabuwar tafiyar. Farfesa Muktari Banana shine sakataren sulhun. Shi yasa ake son a haɗa kai a tafi tare a zo a baje in yi so inda za a samu tsintsiya maɗaurin ki inda za a kowa bukatarsa wanda za a iya biya a biya to sai a tafi tare saboda manufar jam'iyyar za a duba kowace jam'iyya tana da manufa tana da constitution to shi za a sa a gaba sannan a samu cin nasara da zaɓe na gaba. Rigimar cikin gida a jam'iyya ba wanda yake cin ribar. Shahararren mai shirin Kaniyot Hamisu Lamido Iyan Tama ne jami'in labaran tafiyar da shi ma yake cewa za su yi duk abin da ya dace don gudun fafa gora ranar tafiya kasancewar karfin sanata Kwankwaso na Kano. Wannan ba karamin illa aka yi wa PDP ba a yau ko da za ta ci zaɓe ko ba za ta ci zaɓe ba an ɓallata kuma wannan tunanin da muke yi mu ABC masalaha wannan ɓangare da ya ɓalle babu makawa fa sai sun sami 'yan majalisu su da ciyamomi da kansaloli ba mamaki ma su ci gwamnoni an kawo pdp matsala to mu ba ma son irin wannan rigimar da ta fara a yau a pdp ta faru a jam'iyyar mu ta abc shi sa muke kira da duk bangaren juna guda biyu bangaren gwamna da bangaren malam ibrahim shekaru mu haƙura mu zo mu zo na a tebur a sulhunta a bawa ne haƙƙi haƙƙinsa a yi adalci Za a jira ga yadda sabuwar tafiyar kwankwaso mai taken The National Movement za ta gudana. Daidai lokacin da ake kara fahimtar alkiblar manyan jam'iyyu don tinkarar babban zaben. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.